يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون suna jin tsoron Ubangijinsu wanda yake samunsu da zatinsa da ikonsa da mulkinsa kuma suna aikata duk abin da Ubangijinsu ya yi masa umarni da shi na aikin biyayya.